بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله juma'a wanda ya dace da 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya a jiya idan ba manta ba mun tsaya a karshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala allazi yusalluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa a'tadna lil kafirin azaban muhina yau kuma zamu tashi farkon aya ta talatin da 38 tambaya daya kada zamu ansa wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan talatin to daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku sai ya auro wata yarinya matafiya to sai kuma ya aiki ya'ya uku da ita kaga an hada da wadancan talatin da uku kenan to sai kuma ya ɗauki karan kwana ya ɗora wa waɗancan ƴaƴan talatin gaba ɗaya sai waɗannan ƴaƴan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran ƴaƴan su su gada yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasauta wa kowa menene hukuncin haka in cikin addinin musulunci wato na farko dai wanda duk Allah ya ba shi ƴaƴa wajibi ne ya adalci a tsakanin 'ya'yansa ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba duk da ɗa ne kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba ko a duniya ko a lahira ubangiji ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba su san cikin ƴaƴanku wanne ne zai fi muku amfani ba wal allan namiji ko mace saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba shi yasa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci daidai wa daida tsakanin mace da namiji tsakanin ƴaƴan wanke da ƴaƴan wanke ba tare da bambanta su ba mutumin da yi fifi ta wani san akan wani to hukuncin sa ya zama azzalimi kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama abu na biyu kuma maganar cewa ƴaƴansa ba za su ci gadon sa ba sai wani adadi da ya ware shi gado ba ya da iko akai na farko dai mutum baya da iko raba gadon sa yana da rai domin shi kansa al'irsu yana daga cikin wato sharaɗin cin gado wato na farko ya kasance wanda za a gada ya mutu na biyu rayuwar mai cin gadon bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidai sawar ido ne na uku ya kasance akwai dukiyar da za a ci gadon ta na hudu kuma a gane ta wace bangare za a ci gadon ta wace fuska ne cin gadon zai kasance na biyar ya kasance za a samu wani mane min mawani wa tilki ba waɗannan ababe dole sai an kalli su gado ya tabbata ta haka ko fatul mauru tabbatar cewa wanda za a ci gadon sa ya mutu mutumin da yake da nan ba a cin gadon sannan kuma ta haka tahaqququ hayatil warisi da wa law lahza tabbatuwar mai cin gadon yayi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada ko da bayan sa ne da kirsawar ido abin nufi mutum ne yake da ya'ya biyar sai aka yi hadarin mota lokacin da aka hadarin mota fas daya sai mai gidan ya mutu kuma yana tare da ayan guda biyar cikin mota sai aka je aka ɗauko su waɗansu sun ji rauni waɗansu mummuna waɗansu kaɗan a kan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa sai ya kasance saura uku to idan aka tashi raba gadon wannan mamaci shi mai gidan za a raba ne da dukkan ƴaƴan guda biyar sai kowa ya samu tun da sun rayu bayansa duk da cewa sun bi bayan mutuwarsa ko da da minti ɗaya da mutum ya rayu bayan mutuwar wani to sai an ba shi gado sai an ware an ce wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne bayan an gama sun sai a zo to shi wannan nan da aka ware masa nashi da wani da aka ware su kuma su waye masu cin gado sai a ware sai a bayar da waɗanda za su ci gadon su bayan wato dai kenan kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayan sa ko da lahaza shine abin da zai tabbatar da gado idan mutum yana rayuwa ba halin yi zo ya raba gadon gidansa yayi wa Allah shi gine shi wannan kanki nuna nan ne ne da Allah kana da rai ka zo kana wani kasan wai wani a bashi kaza wani a bashi kaza kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tun da ya saukar da ayi yusufu Allah fi auladikum lil zakari mithlu hadhal unsayin ta ya bayyana rabban kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah ke cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya tata masa rabon shi da kasan shi da za a bashi saboda ka ga mutum ba zai zo wa Allah ganganci ba kana da rai ka zo kana kasafi dan haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron ubangijinsa ya sani cewa abin da yi dinnan zalunci ne ba kuma daidai bane kuma ba ya da yanci karkashin doka ta addinin musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin ƴaƴansa shari'a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu kamar a ce ɗaya daga cikin su ba musulmi bane kaga ba zai ci gado ba ko a ce ɗaya daga cikin su shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban kaga ba zai ci gado ba ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai dan saboda haka uba da yi irin wannan hukunci na ganganci kamata ya idan an ji shi idan idan jama'a sun ji shi su je su masa wazi idan ya ki ji su kai shi kotu ta addinin musulunci kuma ya kamata alƙali ya ladabtar da shi idan an kai shi kotun addinin musulunci dan wannan rashin kyautawa ne Allah gane da mu Allah fahimtar da mu kamar yadda na faɗa za mu tashi kan aya ta 38 mai Allah madaukake ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وبنجلس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس da kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a annasi amma suna nuna wa mutane manufarsu mutane su da yayi zakka mutane su ga yi sadaka mutane su gani su yaba masa cewa ya yi wata hidima ta addinin musulunci gina masallaci ko makarantar islamiyya ko taimakon gajiyayye ko tallafa mara lafiya tunan yin ko na amwalahum ri'a annas manufar su wajen siyar da dukiya ba wai Allah ya ba su lada ba ba wai su samu aljanna ba su dai mutane su gani a ce wani yayi kaza wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa yin imani da Allah ba sa yin imani da kuma ranar karshe to irin waɗannan mutane suna cikin waɗanda aka ambata a baya na inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura ba na ubangiji baya kaunar su kenan ubangiji baya son wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wa man yakun shaytanu lahu qarinan dukkan wanda ke shaytan ya kasance shine abokinsa mashawarcinsa fa sa'a qarina tur da abokin shawara ko wanda zai lizunce ka in ya zanto shine kenan waɗansu malaman suka ce faɗin Allah ta'ala wanda wallazina yunfiquna ana wa la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر فإن ينفقون أموالهم رئاء الذين ينفقون أموالهم مبتداني وتصير من خبر تنسى قدر شيء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فالشيطان قرينهم شيطان شيني قرينه don in ba dan wahayi na shaitan ba da shawara ta shaitan ba ta yaya mutum zai ce da dukiya baya neman lada a wajen ubangiji sai dai nuna mutane me ke nuna kaddar haka din da Allah ce wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa ka qarina wanda duk shaytan ya kasance shine abokin kafir da aboki wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir me zai cutar da su inda ake sun yi imani da Allah hakikanin imani kuma sun yi imani da rana ta karshe hakikanin imani da ranar karshe wa anfaqu mimma razaqahum Allah kuma suka ciyar daga abinda Allah madaukakin sarki ya arzuta su ciyarwa ta dan Allah suna neman sakamakon sa me zai cuce su sun yi hakan me suka rasa a duniya kai aikin alkhairi ba wanda ya zai ka a nan gidan duniya me ya hasara tunda dai ubangiji subhanahu wa ta'ala da kai aikin dan shi ya sani inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amal ubangiji kuma baya tunzul taladan wanda ya kyautata aiki wa kana allahu bihim alima ubangiji ta'ala ya kasance masani dangane da mutane abin da duk suke إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة بل الله تعالى بايا ظالم ترقن أدم مثقال ذرة كودا قرقدا قاية الذره. وتذرة كده في كرنسن أبو ta fuskar girma ba abin da yake kasa da zarra ta fuskar kankanta to gargadin wannan ubangiji ta'ala baya zalunta dan adam da haka mutane malamai suka sha bamban wajen sa waɗansu su ce jaririn kiyashi yawa ta ganin jaririn kiyasi saboda kankanta sama mutum bai gan ba waɗansu suka ce a a lokacin da ka kulla daki da rana sai ka bude windo idan ka buɗe windon nan in ka kalli waje haske ya shigo ai zaka ka ga ganin waɗansu kananan abubuwa wanda wani lokacin ma in ba mutum mai gani ne garo ba zai gansu ba to waɗannan kowane ɗaya daga cikin su shine zarra yayin da kai haka da hannunka adadi nawa kake jin zaka tafko kaga suna da yawa to ko da abu komin kankanta sa ko da gwargwadon wannan yake ubangiji baya zalunta dan adam shine inna allaha la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima idan aikin da dan adam ya aiwatar kyakkyawa ne ubangiji ta'ala yudha'ifha zai ninninka aiki ba kawai dan kyakkyawa ɗaya ba sai a baka sakamako daya ka'idar ita ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun saboda fadar rahamarsa idan kai kyakkyawan aiki daya sai a baka lada guda goma idan kai mummuna daya sai a baka sakamakon mummuna guda daya subhanahu wa ta'ala wannan fa aikin da ba ciyarwa ba kenan amma idan aiki ya shafi ciyarwa fi sabilillah kashe kuɗi dan addinin musulunci ya ci gaba ɗaukar nauyin masu wa'azi buga da tafai dan yaɗa da'awa ta kai inda bata kai ba tura wani mutum ya je ya zauna dirkan a wani gari ko wani ƙauye inda aka musulunta mutum goma ko hudu ko biyar ya zauna ya karantar da su fatiha da za su yi sallah duk wannan fi sabilillahi kenan idan mutum ya ciyar da dukiya a wannan layi mafi karanci ya ninka masa su ɗari bakwai masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim mafi karanci a ninka mutum su 700 kenan to kaga in taku hasanatan yudaifa idan kyakkyawan aiki mutum yayi sai ubangiji ta ala ya mimminka ta fuskar sakamako wa yu'ti lil ladunhu ajran azima kuma ubangiji ta ala sai ya bashi ajran azima girm lada wanda yake mai girma min ladunhu daga gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan aya ta tabbatar na cewa ubangiji ta'ala baya zaluntar dan adam ko da misqala zarra shine abin da ya lalace cikin alqur'ani wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ba ya zalunta wani wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa hasibin Allah ce zamu sa ababan awo sikeli na awon ayyuka ranar zafin kiyama ta yadda ba za a zalunci dan adam komai ba gwargwadon kwayar zarra in dan adam ya zo da shi na aikin kirki ko mummuna zai ga sakamakon sa a wajen Allah faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan abin da yake nuna wa kamalar adalci na ubangiji sai da baya zalunta kowa ubangiji ta ala ya ce wa yusu milladun wa alim azima fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin fa kaifa abinda wannan lafazin ke nufi fa kaifa yakunu halun nas yaya halin mutane zai zama yaya matsayin mutane zai zama idza ji'na min kulli ummatin bi idan muka zo da kowace al'umma tare da mai shaida waje ina bika ala haula'i shahida kai ko mu zo da kai kana mai yin shaida kan wannan al'umma wato kowace al'umma za a zo da mai mata shaida ko dai annabinta da aka turo mata ko kuma littafinta kamar da kuma malamai suka yi sakani wajen fassara amma dai zance mafi inganci mai shaida akan kowace al'umma shine annabin da aka turo mata wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu وضل عنهم ما كانوا يفترون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قوة الأمة annabin ta shine zai mata shaida a kanta na cewa ya isar mata da sako sannan sai a mayar da mu mu mu zanto masu shaida akan kowane annabi cewa ya isar wa al'ummarsa sannan sai a mayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko mai zama mai shaida akan mu cewa wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata rana manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake da Abdullahi dan Mas'ud karanta mu alqur'ani in saurara Abdullahi dan Mas'ud yace aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu kai zan karanta alqur'ani kuma yau bayan kai aka saukarwa da shi manzo Allah ce eh karanta min inni ashhadu an asma'ahu min ghairi so nake in saurara alqur'anin daga wajen wani yayin da yake karantawa abdullahi dan mutum yace sai na fara karatu na faro daga farkon suratul nisa tun daga farkon sura sai da yazo nan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace daga kai nake da wuya sai na kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ga idanunsa na ta malalar da hawaye yana cewa da ni hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunanin tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da zai ba da shaida akan mutanen mutanensa ranar da Allah zai tambayi annabawa ya tambayi waɗanda aka turo a tambayi manzanni a tambayi waɗanda aka turo wa manzanni da fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala nakussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ranar da za a tambaye kowa da kowa babu wanda zai ragowa yake hasbuka hasbuka ya isa ka ya isa ka ubangiji ta alati yawma idhin yawaddu a wannan yini waɗanda suka kafirta za su so wa asawar rasula waɗanda bayan sun kafirta suka saba manzon Allah za su so law tusawwa bihi al-ard ina ma a daidaita kasa da su ya zanto gaba daya wato me ake nufi daidaita kasa da su waɗansu malamai suka ce za su gorace a mayar da su kasa irin yadda za a mayar da dabbobi su zama kasa waɗansu malamai suka fassara ina ma a daidaita ƙasa da su ma'ana ina ma mutuwar da suka yi ba a take su ba ya laita ha na qadiya ina ma daga wannan mutuwar ta faru ta ƙare ba za a sake taki ba za su gwammace haka idan sun dasa kamakon da aka musu tanadi saboda munin aikin su saboda munin maganar su saboda munin aikin su lau tusawwa bihi al-ard wa la yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah wani zance ba ba wanda ya koyewa Allah wata magana a ranar tashin kiyama domin duk maganar da mutum ya yayi kokarin ya koye karshe sai a umarci sauran gaban jikin su su yi bayani al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasrun yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul mubin sannan Allah ya mutum su bada bayanin me ya aikata kafafun su yi bayanin ina aka taka aka je aka yi aikin kirki ko na barna kowane sashi na jikin dan adam zai bayani saboda haka koyewa Allah wani zance ba ta taso ba ba kamar nan gidan duniya bane kai ka sai ban yi ba ai tare rikici da kai babu sai da babu yadda aka iya sai dai a hakura ba kai ba kuma ka ce kai amma alamin lahira babu yadda zai wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya koyewa Allah zance ba hadisi ya tabbata cikin littafin ibn abi hatim wanda wani bawan Allah ya je ke tambayar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi cewa akwai ayoyi a cikin alkur'ani suna ɗaure mun kai na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yaktumuna allaha hadisa mutane ba za su koyewa Allah zance ba amma kuma sai ga wata aya tana cewa sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin wato tambayar suke da wuya sai ka ji sun ce wallahi tallahi ya Allah ba mai shirka ba kaga sun boye a tunda sun yi suka ce ba wannan aya tana cikin suratul an'am wannan wanda take ba za su koye bincin tana cikin suratul nisa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ba za su yi magana ba ba za su yi zance da juna ba amma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin kuma yatasaalun sai da sun fuskanci juna suna tambayar juna bayan ko an ce fa idza nufika fi suri fala ansa bainahum yawma idhin wa la yatasaalun ba za su tambayi juna ba amma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wato kuma wannan ayar ta ce kaza wannan ayar kuma ta ce kaza fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a ranar tashin kiyama ba wani dan adam da za a tambaya game da zunubinsa mutum ko aljan amma ga wannan ayata na cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu amadu ina rantsuwa da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa idan idan waɗannan ayoyi aka tambaye Abdullahi dan Abbas su sai ya bada amsa da cewa ba wai alqur'ani yana tufka da walwala bane ba wai fashinsa yana warware sashi ne tashin kiyama yini ne mai tsawo yini ne wanda ke miqdaruhu 50 alf da haka abin da zai faru a farkon yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba abin da zai faru a karshen yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba wato kaga ababai ne suke faruwa a lokuta mabambanta juna akwai lokacin da mutane ba za su iya magana ba akwai lokacin da dole za su yi magana domin idan aka kira ne me kuka yi suka bada bayanin abin da suka yi na ayyuka na kirki na tauhidi da ikhlasi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai aljanna da su sai kafirai su shara sai a san da abin haka ne nuna musu mun yi tauhidi mun yi islam mun yi imani mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai su zo su kokarin yin rantsuwa a gaban ubangiji wallahi rabbina ma kunna na. a wannan lokacin sai a makale harshen su shikenan sai hannaye su cigaba da yin bayanin me suka yi al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun bayanin da hannayensu da kafafansu da kafafuwansu da sauran gatsansu za su yi shine abin da ake nufi da la yaktubuna Allah hadisa amma bayanin wallahi rabbina ma kunna mushrikin wanda sai ga yan aljanna sun tafi aljanna dan sun yi imani sai suka ce mu ma mu je mu ƙarya mu ce mun yi imani musamman a can gurin kuma ƙarya ba ta ci a lahira a take dai alqur'ani sashin sa baya walwala sashi kuma wanda ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda baka isa ka koyi matsayin ke bara nan ta tafi aya ta gaba ta Allah ta يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الإمام الترمذي يا رواه حديث أشكر سنة الإنسان دقا علي بن أبي طالب الله شكال يبدأ ذلك علي بن أبي طالب يقول صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وترانا عبد الرحمن بن عوف يا سيدي من أبو سعيد الإنسان sahabbai sukan yi haka ba tare da an haihu ko an yi aure ba haka kawai idan mutum ya so na shaɗi ko ya so faranta rai ga 'yan uwansa musulmi sai ya shirya abinci ya kira waɗansu ya ce yau a gida na za ku ci abincin rana yau a gida na za ku ci abincin rana yau tare za mu yi kaza yau tare za mu yi kaza yace Abdurrahman bin Auf sai shirya mana abinci sai ya kira mu gidansa sai muka tafi fa da ana wa saqana min al-khamri a lokacin ba a haramta shan giya ba da haka suka ci abinci sai koshi sannan aka kawo barasa kowa ya sha kai masa yace fa akhadhat al-khamru minna to sai fa giya ta kama wa kowa iya inda ta kama masa wa hadara su salatu ko kuma ga lokacin sallah yayi <laughs> kaga nan ne za a yi fafa ni ali bin abi talib sai aka sani in zaman ne liman fa qara'atu sai na karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun kasan dai ba da sai ba ta sai abin kirki ma'ana amadallah a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ma'ana ba zan bauta abinda kuke bauta ba kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba a sai ce wa nahnu na'budu ma ta'budun mun kan yau za mu bauta abinda kuke bauta قال علي بن ابي طالب فانزل الله تعالى في ان لا يسكر da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa ashe mai maye bai san abin da yake faɗa ba dan giya bai san abin da yake faɗa ba amma lokacin da giya ta saki mutum maye saki mutum ya san abin da yake faɗa kaga ko shakka babu sallah munajati ne gani ne tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga bai kamata baka shiga gani da mutum baka san me kake faɗa ba ballantana ka san sai ko me zai faɗa maka to ballantana kuma gani tsakaninka da mahaliccinka shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta biyu ko ta uku a jerin ayoyin da suke magana dangane da haramcin biya. dan ba kuma ta bara lokacin da mun karanta yasa alulaka anil khawr al maisir mun jero ayar farko ita ce cikin suratul nahl wa min samaratin nakhil wal a'nab تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون آية تبيو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آية تأكو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى آخر الآية آية تهدو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آية فرقو ba ta sai komai ba game da giya kawai ta ce dai cikin itacen dabino ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi zuna minhu sakara kukan ɗauki abin da za ku yi maye da shi wato akwai giyar da ake sarrafa ta ne daga ƴaƴan dabino ko inabi wa rizqan hasana kuma kukan samu arziki kyakkyawa ma'ana ku sayar dan ku samu riba ku noma gona ta inabi gona ta dabino ku sayar ku samu riba a nan gudun sai malamai suka ce an yi wa giya baki domin sai aka ce tattakazuna minhu sakaran kukan riki kayan maye sai aka yi shiru wa rizqan shi rizqan din ba a kyale shi ba sai aka ce hasanan kaga ba a ce ba sakaran hasanan <laughs> sai dai rizqan hasanan a ta ta yi mai giya hariki ko da ba a ce ba kuma to lalle ita ba kyakkyawar ba ce domin da kyawa ce da an faɗa arziki da ke kyawa ne sai Allah ce wa rizqan hasanan amma maye da ke ba mai kyau bane sai aka yi shiru maye kawai aka yi to da aka zo aya ta biyu aka ce kul fihi ma ismun kabirun wa nafi'un lin cikin giya da sata akwai amfani sannan kuma akwai cutarwa akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane waɗanda suka ce to da dai an ce akwai zunubi da amfani mu muna bangaren amfani da haka su na sha ba Umar dan Khattab ko yana daga hannun sa Allahumma bayyin lana fil qabri bayanan shafiya ya ubangiji yi mana bayani mai warkaswa game da giya aka zo kan wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata ita ma bata haramta giya gaba ɗaya ba illa iyaka kar a shafe idan ana darda lokacin sallah sai ya kasance da ayatu ta sauka sun daina sha wadanda suka ce ai ba haramta akai ba da haka su za su ci gaba da sha sai dai yadda suke yin shine bayan isha'i an kammala sallar isha'i to idan mutum ya je gidansa sai ya bugu kaga kafin gari ya waye ya warka dan ba wani lokacin sallah a kusa to amma duk da haka Umar dan Khattab la zala yaqul Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafi'a ya ubangiji yi mana bayani mai warkarwa har yanzu da saura har sai da aka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعمر تاشي انتهينا هل أنتم منتهون؟ ذاك دينا كوا عمر تاشي انتهينا من دينا ذاك دينا من دينا أمر يلنك ميميت وانا واتو kalmar dan saboda farin cikin an riga an واتو wato an shi jiya da baya ubangiji ta ala ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus yakan zo ya karabu yakan zo ya karubu idan an ce karaba ya karubu idan ka riga ka shiga cikin abu kenan kai tsaye idan an ce karaba ya karabu ala wazni fa'ala ya fa'alu min babi fataha ya fitahu sai zanto kana kusa da shi amma baka shiga ba dan haka la ta karabu ba ma kar ku shiga sallah din ba kada ma ku kusanci ta ina fata an fahimta idan lokacin sallah zai shigo a wannan lokaci ba karfe daya to sha biyu da rabi ma bai kamata mutum ya sha kayan maye ba dan ba zai iya wani tsakewa ba ina fata mu fahimta idan lokacin sallah zai shigo karfe sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi to sha biyu ko sha biyu sauran kwata bai kamata ya sha kayan maye ba dan kafin lokacin ya shigo ba zai iya wani tsakewa shi ne na ta karabu kusantar ma karfi ba ma yau maganar ku shiga cikin sallah ba kusantar lokacin ta kuna cikin maye bai kamata ku kusanta lokacin ta kuna cikin maye ina abin da na ta karabu take ne la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna to a nan gurin malamai sun tattauna la taqrabu salata kin abinda ake nufi karbu ku saki sallah ko kuma a'a la taqrabu amakinas salati kada ku kusaci wuraren sallah ko kuma a'a la taqrabu awqatas salati malaman da suka ɗauka la taqrabu salata wa antum sukara kaga magana ce ta cewa kada mutum ya kusaci wato ainihin sallah matukar yana cikin maye ba wurin sallah aka hana shi kusanta ba a'a sallah din wanda suka ce la ta kadabu daidai da wurin sallar ma ba za su kusanta ba sallah ba menene amfani da za mu samu karkashin wannan sakani ko menene bambanci tsakanin zantuka zantukan zai bayyana ne ba dangane da hukuncin shan giya ba hukuncin shan giya kan ai riga an gama fa hal antum muntahun sahabbai sun ce haina inta haina amma hukuncin zai biyu ne akan abin da zai biyo baya wala junuban illa adiru sabili dan kaga wala junuban ya zanto maquf ne akan la taqrabu salata idan mun ce la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara to haka kar ku kusanci sallah wa antum junuban ma'ana kar ku shiga cikin sallah alhali kuna da janaba amma idan mun ce abinda ake nufi da la taqrabu amakin salati wa antum sukara wala junuban ma'ana kar ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah in kuna cikin maye to haka kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah alhali kuna cikin jarida karkashin wannan sai a gina hukuncin ashe mai janaba ba zai shiga masallaci ba na fatan kun fahimci magana in ka yi atafin in ka kaddara mudaf al ilahi ilayhi kenan a kan gurin abinda zaka fita da shi na sakamako shine kin mai janaba ya halatta shiga masallaci ko bai halatta ba shine wala junuba ko da mai janaba ba ai da ma ya san ba zai sallah ba amma ko santar wurin sallah ma ba zai ba shine wala junuba sai dai mai illa abiri sabilin sai dai in ketarewa za ku kuci ka shigo ta wannan kofar ta kudu da masallaci za ka fita wancan kofa ka wuce ba zama ba mai janaba ya halatta haka to idan mai janaba ya halatta haka janaba babban kare ne to haka mai jinin al'ada ma ya halatta haka haka mai jinin biki ma ya halatta haka domin da jinin al'ada da jinin biki da janaba dukkan su ababai ne da ke wajabta wanka girman su tsaya ta fuskar hukunci kowanne sai an yi wanka abinda wannan ya bari a yi wancan ma zai bari a yi abinda wannan ya hana wancan ma zai hana ma'ana idan mai zanaba ba zai shiga masallaci ba to kenan mai wankan eh, mai jinin al'ada mai jinin biki ma ba za ta shiga ba in ko zai shiga ko za ta shiga a in ya halatta ya biya wuce ba ya zauna ba ita ma ya halatta ta bi wuce ba ta zauna ba dan Allah ce illa abiri sabilin sai waɗanda za su ketare hanya wannan kuma ya faru ne a da saboda sahabbai da suke makwabtaka da masallaci a da duk wanda ga gidansa ga masallaci sai ya huda kofa ta gidansa kawai daga gidansa sai ya kunno sai ya masallaci haka sabbai suke a farkon al'amari a farkon lokacin da aka zo madina har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu suddu kullu kawkatin fil masjid illa kawkata Abi Bakr dukkan wata kofa da take ta cikin masallaci a toshe ta in ba ta sai da Abu Bakar ba shi kan a kyale masa kayan sa to a lokacin nan duk wanda kofar ta biyo ta cikin masallaci mutum zai waye gari da janaba gidansa babu ruwa sai ya je rijiya ko rafi ya je dauko to ko bai da hanya sai ya ce ta cikin masallaci to gashi da janaba ya halatta shi ko ko bai halatta ba shine Allah ce illa ajri sabilun sai wanda zai tare zai tare ba ko mai ba zama bane ina fata an fahimta sai Allah ce hatta ta tasilu har sai kun yi wanka ne sannan za ku shiga cikin masallaci din ko kuma sannan za ku yi sallah an gane ko to wannan dai aya kamar yadda na faɗa in mun ɗauki wannan fassara abin da take nufi kenan amma mas'alar cewa da mai janaba da mai biki da mai jinin haila su shiga masallaci ko kasu shiga mas'alar ce da malamai sun yi sabani a kanta tsakanin waɗanda suka ce gaba ɗaya bai halatta su shiga ba da waɗanda suka ce ya halatta su shiga amma zama ne ba za su yi ba mai janaba ya manta wani abu ya je ya ɗauko ya fita wannan kofar ya fita wancan mai al'ada ta manta wani abu ta je ta tsako ta shiga ta wannan kofar ta fita ta wancan wannan babu komai amma da sharadin ta kimtsa jikinta sosai ta yadda jinin ba zai diga ba a cikin masallaci balle ta fata shi idan ko bata kimtsa jikinta ba to kaga ba zai ta ma ta shiga ba saboda kar ta bata masallaci din waɗansu malamin kuma suka ce a'a ai tun da ya halatta kafiri ya shiga masallaci to a ce wanda yake mai zanaba ma zai iya shiga masallaci domin da kafiri da mai zanaba ya maza ya haɗa su shi fa kafiri gaba ɗayan sama ma najasa ne ya yi na ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amin hadha tare da haka suka shiga masallaci hadisin sumama ibn usal ɗaya daga cikin shugabannin larabawa wanda manzo Allah ya tura masa dan aiki ya kama dan aikin ya kama musulunci ya kama dan aikin ya kashe manzo sallallahu alaihi wa sallama ya damu saboda bai taba tura dan aiki an kashe masa dan aiki ba sai wannan danga ka'ida ko ana faɗa tsakanin ƙasa da ƙasa dan aike ko da ka daga ai ba a tafi sai dai aike ke koma da bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga sumama ya kawo mai shi ayyan au mai a raye ko shi nan ya je ya shirya a wani lokaci da dabbobinsa da kayan guzurinsa da masu yi masa hidima zai tafi ziyara ɗakin Allah saboda laraba a da ko da ma guzawansu suna kai ziyara ɗakin Ka'aba su girmama ɗakin da zai zai su yi gunki a wajen kai barada da manzon Allah ke turawa su kai farmaki waɗansu wurare inda ake ganin yana buƙatan kai farmaki domin isar da da'awa ta musulunci sai suka ci karo sai suka dan kauce suka taho da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo shi manzon Allah ya gaishe sai ya je a daure a masallaci sai aka zo masallaci aka samu wata gwafa ko dirka da cikin filas na masallaci aka daure shi a ji kaga bai na kafiri a lokacin manzon Allah ya sa aka dafa abinci daga gidansa aka kawo miki bayan ya ci hankalinsa ya kwanta ya nufi sai manzon Allah ya zo same shi yace sumama ibnu usad kai ne zuwa dan ka kai ko lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza bayan ka ki da musulunci kai kaza kai kaza to yanzu kake zamanin zamu maka ita to ai lalle kan abin da ka faɗa nayi nayi idan har ka ga dama za ka iya kashe ni domin ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi dan nayi kisa idan ko ka ga dama za ka iya min afuwa da rangwame wannan ko ba faro bane a wajen ka ka saba da afuwa da rangwame sai manzo Allah ya yi murmushi bai ce da shi ko ba ni ya kyale har kwana uku yana cikin masallaci kullum daga gidan annabi za ka masa abinci kuma kullum annabi baya ƙara masa tambaya akan tambayar da masa ta farko ko baya ƙara wata amsa akan amsar farko da ya bayar a rana ta karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqli qutaraha ku sake shi ta tafi aka kunce hikimar manzo Allah daure shi a masallaci ya ga yadda musulmai suke rayuwa ya ga shin musuluncin a ɓoye ne wani dabo ne wani secret society ne shi dai ka zo ka gani da idan ka karshen makura kenan masallaci ko ba haka ba ya ga amala tsakanin annabi a matsayin sa na shugaba da talakawa yaya take ya ga shi a garin su a maguzancin su haka suke yi ya ga tsarin mulkin da a masallacin a lokacin ana ake hukunci ga wanda suka yi laifi ana ake tattauna abin da za a tafi jihadi ana ake tura waɗanda za a tura don su je su yaɗa da'awa ba ko idan ya zo anan za a yi masa hukunci lokacin masallacin risala ce gare ki kamila cikakken saƙo wato ainihin masallaci yake isarwa na addinin musulunci saboda haka hikimar ya ga mai da komai abubuwan da gani suka daure masa kai bayanan da manzon Allah ya masa sai zo ne mutumin da na kashewa yan aiki shi kuma yake yin jirki daga gidansa a kawo kuma shi ne shugaban al'umma din idan ya ce a cin yanzu za a cin yanzu kuma yana ganin irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi ba abin da zai ce su ba za su amma da suka fice shi da aka sake shi har ya tafi bayan gari yake amma in muka garin ma haka ina yi hasara mu in je ina a duniya sai kawai ya je wanka ya dawo ya zo fata kalmar shahada a gaban manzon Allah yanzu mahallu shahid a ciki gashi an daure shi a cikin masallaci amma kuma yana kafiri to kai kike komai da ba zai shiga ba to kai da al'ada ba za su shiga ba kai kuke miliki ba ina nufin malaman da suka ce za su shiga da wanda suka kafa hujja suka ce waye fi tsarki shi kan mai janaba ai ba na bisa bane ba ita kan mai jinin biki ai ita kanta ba na ba ce ita karan kanta a matsayin ta na mummuna eh akwai hukunci na wajibin wanka a kanta a kai shi mai janaba da kanta mai al'ada din kuma biki amma ita najisa ce a Abu Hurairah ya ga manzon Allah a cikin wani titi cikin titunan Madina da ya hango manzon Allah daga nesa sai Abu Hurairah da janaba a jikinsa sai ya kura. har sai da je wanka sai dawo sai zo sa manzon Allah manzon Allah ya da zuba na hange ka ba sai kuma daga nan inda kai yace a lokacin da janaba a jikina ya manzon Allah da haka sai da naje ne yi wanka da ina kyamar in zo ranka da janaba sai manzon Allah ya subhanallah innal mu'mina la yanju yace ai mu'mini ba na tsaba ne. kana da janaba wannan daban amma kai dan ai ba na tsaba ne ba ina ba an fahimta saboda ka ga idan kaga wani ya bada fatawa ya ce kaza kai idan baka sani ba bai kamata kai masa inkari ba illa iyaka cikin waɗannan zantuka idan ka dauki ba za ta shiga ba mutlaqan to kaga bai kamata kai wa sauran kai rigima da sauran ba idan ka dauke za ta shiga ta wuce amma ba ta zauna ba bai kamata kai wa sauran inkari ba in ka dauke wancan kuma kuma bai kamata kai wa sauran inkari ba ita mas'ala ta fiqhu idan an yi sabani abinda ake so a tsakaninka da Allah ba wai ka nemi wanne yafi sauki ba kuskure da waɗansu suke idan an yi sabani kan wata matsala sai a faɗa musu zantukan sai su ji wacce ta fi sauki sai su ji wacce ta fi kusa da dalili wacce ta fi dab da aya ta alqur'ani da zahirin hadisi na manzon Allah to ita ake bi ba wace ta fi sauki ba dan ka'idar mai sauki dalilin ta mai rauni amma ba ta ba ta da sauki dalilin ta mai karfi to karfin dalilin shine saukin rashin karfin dalilin da sa shine kuma rashin saukin a cikin mas'ala dan ka da tabbacin annabi ya ce kana da haka idan an yi sabani sai mutum ya zaɓi matsalar da yake ganin ta fi kusa da dalili sai ya bi amma wannan ba shi ke nufin yayi inkari da kakkausan harshe ga wanda ya saba masa kan wannan fahimta ta wannan ita ce ka'ida ta ilimi ta tabbatar ubangiji ta ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban haka kada ku kusanto ran sallah alhalin kuna cikin janaba illa abiri sabilin sai fa in ketarewa za ku wuce hanya ce ta biyo da ku za ku wuce hatta tagtasilu har sai kun yi wanka wankan janaba kuma sananne ne siffarsa ɗaya da wanka na jinin biki siffarsa ɗaya kuma da wanka na jinin haila abin da yake bambanta su ita ce niyya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wajen janaba mutum zai niyyar wankan janaba wajen biki haka wajen haila kuma niyyar wankan haila wajen biki niyyar wankan biki shine bambancin amma saffar iri ɗaya ce farkon abin da mutum zai yi idan yana son yayi cikakken wanka kamilin wanka farkon abin da mutum zai fara yi ya karkato da bakin bokitin ko ya ɗebo ruwan a cikin mazubi ya wanke hannayensa sau uku idan ya wanke hannayensa sau uku sannan sai ya tsoma hannunsa na dama ya kan fato ruwan sai ya yi tsarki ya wanke gabansa in namiji ne in mace ne haka zai yi bayan ya riga ya tabbatar ya kammala tsarki a wannan wurin tsarkin a lokacin zai kulla niyya ita kuma niyya a zuci take ba a farfasa da baka dukkan niyya da zaka ji an ce Allahumma inni nawaitu kaza bid'a ce ba ta da asali cikin addini an-niyyatu mahalluha al wannan wata mas'ala ce da an riga an yi ijma'i akan ta mutum zai kulla niyya a zuciyarsa ta niyyar irin wankan da zai yi lokacin da ka ɗebo ruwan zaka fara sarki zaka kulla niyya ta kammala tsarki yanzu gaba daya daga nan gurin sai kai alwala irin alwalarka da kake yi ta sallah komai za ka yi na alwala in banda wanke kafa idan ka zo ka kammala komai abin da rage wankin kafa sai ka bar wankin kafa ba za ka wanke ba sai ka ɗebo ruwa da safin hannunka na dama sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya taɓa ko ina a kanka ka yi wanki ɗai kenan sai ka sake ɗebowa ka zuba ka tabbatar ya taɓa ko ina ka yi na biyu kenan ka sake ɗebo wani karo na uku ka zuba ka tabbatar ya taɓa ko ina wato kawanci kanta kanka ko uku kenan wannan bai na maka yake yadda yake a sunna kenan domin kila ka sai ainihin wa nake cikin hannu biyu ba mu ce wankan ka bai ba amma dai da annabin yake da cikin hannu ɗaya kan fatowa ɗaya haka tafin hannu ɗaya har sai ya gane ko ina akan ka komai yawan gashi ka tabbatar ya taɓa ko ina ba za a kai sai ruwan yayi gudu ba ka sake ɗebowa ko ki sake ɗebowa haka za ka yi haka za ki ka riga ka kammala wannan ka wanke kanka ko ina ruwa ya taba to daga nan gudun sai ka ci gaba da ɗebo ruwa da tafin hannunka guda biyu in ma da wani kofi ne kake amfani sai ka zuba a jikinka ka gane dukkan ko ina a jikinka mafi kyau ka fara da bangaren daman jikinka sannan bangaren hagu na jikinka ko ina ruwan ya taba taba ruwan nan ko ina shine abin da yake wajibi amma ko ina sai ka tuda wannan ba wajibi bane in ka tuda yayi in baka tuda ba yayi abin da ake cewa ruwa ya taba domin idan aka ce ko ina sai ya taba wani ne zai ba mu tabbacin ya taba ko ina a gadan bayan su da zuwan kan janaba ko inda hannunka ba zai kai ba kaga ta tuba da kai to shi yasa waɗanda suka dauki addalci a matsayin wajibi kaga har so suke sai su samu wani tawul ka samu tawul sai a sa a rika shi ana ta ba ga yarda Allah bai dora maka wannan la yukallu billahu nafsan illa wusaha ka zama kamar mai wankan jego kuna ta fama ka zuba ruwa kawai kai. dan hadisin manzo Allah ta summa afadal ma'a ala jasadihi sai ya malala ruwa a jikinsa ba wai tuda ba ya malala shine afada yufidu ifadatan ma'ana ya malala ruwa a jikinsa idan ruwa ya game ko ina a jikinka ka tabbatar ko ina ya taba to shikenan sai ka zo sai ka wanke kafarka ta dama ka wanke kafarka ta hagu tukun alwalan ka kenan shikenan ka gama wankan da ba in ma wankan jiki ne haka ne in ma wankan waye wannan haka da zaki karki manta farko mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar cikin ruwa na biyu ya tsarki a wurin yin tsarki zai niyya sannan sai ya ne sai ya wanke kansa wajen wanke kai mustahabi ne ba dole ba mutum ya tsoma hannunsa haka cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwan ba sai ya sassa ya dindindin ko ina gindin gashinsa dan kowane gindin gashi ya koma yadda yake saboda lokacin da mutum ke kusantar iyalinsa mani ke fita daga jikinsa kusan kofar gashi suna budewa to lokacin da ka tsoma kanka din ka tsoma hannayenka ka dindindin za kowace kofar gashi sai ta rufe dan idan baka haka ba sai ka fara zuba ruwa akai din to sai kasance kila ya shiga cikin kai dan kila ya haifar da nauyin kanka ko ka ji kamar ciwon kai ko wata masassara ko labi ko na maka wancan haka shine amfanin ka tattace ko ina ina fata an bai to dan kai wannan kai cikakken wankan ka daga kan kammala ka wanke kai sai ka wanke dukkan jikinka sai kenan ka karasa alwalarka sai kenan kar ka manta alwala alwala din nan cikakken alwala tare da takarwa tare da kurkure barci wannan shine cikakken wanka sifa ta kamala kenan a wajen wanka in ka ga dan wani yin sifatul ijza a wajen wanka wankan da za a ce ya gamsar yayi amma baka bi tsarin wancan ba shine kana zuwa wato ainihin sai kai niyya sai kai tsarki lokacin da kai niyya kai tsarki kila akwai tafki a gaban ka ko gulbi na tafiya kawai sai kai tsallaka fada ko sunan ful kai tsallaka fada ko ka bude shawa ka zubo maka ko ina ya jike a jikinka ka kashe to shi sai ka ɗebi ruwa sai ka kukure bakinka sai ka shaka a hanci sai ka sakar ka gama wanka kenan kaga dai wannan wanka da kuma in ka fito zaka sallah da shi ba sai ka yi alwala saboda alwala kalamin kari ne alwala karamin kari ne wanka babban kari ne ka'ida shi ne karamin kari ya talata in hadith al-akbar karamin karin ya narke cikin babban karin lokacin da ka kawar da babban datti karamin ya tafi a ce baki waje ne ba ciki bane in ba ciki ne da ya kare to duk abin da yake waje sai ka gamin da ruwa wajen wajen janaba ashe wanda ya da ba bai kokure baki ba ma'ana ya bar lam katuwa haka wanda ya alwala bai kokure baki ba bai takarwa ba ya bar katuwar lam'a wato kana a cikin fuskarsa ina fata an fahimta ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa إلا sabilin hatta حتى wa in kuntum marda amma idan kun kasance marasa lafiya marda ala wazan ala jam'i na al-marid wa in kuntum marba aw ala safarin in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi biyu bayan gida aw la masumun nisaa a wata qira'ar aw la masumun nisaa ko kuma kuka kusanci mata kuka sadu da matanku falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa na wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai ku nufaci kasa wanda take tayyiban mai tsarki sai ku yi amfani da ita wajen taimama wato kaga anan gurin mutumin da yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba kenan ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba au ala safarin matafi ya rasa ruwa ko kuma ruwan da yake da shi in yayi alwala ko wanka da shi zai rasa na sha an gane ko kaga anan ba zai alwala ko wanka ba aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw la masul musa duk cikin wadannan falanta tajlu ba ku samu ruwa ba to da ake nufi da rashin samun ruwa ni ne tashi zan yi alwala a nan gurin lokacin sallah yayi na bude famfan nan babu ruwa zan yi taimama dai in zo in da sallah ko kuma sai na tafi ko da daga zuwa kilomita ɗaya ne neman ruwa kai tsaye zan yi taimama in shiga sallah ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita ɗaya zan yi taimama a nan inda zan yi sallah nan ne na nemi ruwan na rasa magana ta riga ta kare ba sai na tafi ko neman ruwa wani gari wani ƙauye wani menene kamar da wasu malamai suka ce a mun biyar mun da a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqt ad-daruri kaza abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin kai taimama a abin da ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya shi da sahabbansa an kwana a wani masauki ko an tsaya a wani masauki an yi sallah an gama ana yin sallah manzo Allah ya goyi a gefe guda yace kai ne saba kai sallah da mu ba kai ba musulmi bane yace ne ne ne ne amma Allah kai ne saba kai sallah da mu ba yace janaba ta same ne ba ne da ruwa yace ta kuma kake taimama bai ce ba kuma sai ka zuwa ka nemo manzo Allah ko kuma yin da taimama ai kawai sai kai taimama ka shiga ma'ana sai ka tashi nemo ruwa kaga malaman da suka ce ba sai an nemo ruwa ba wannan shine hadisi dan haka in kun faɗa ka ai musu inkari kuma hadisi ne ne na'am an gane ku saboda haka fa tayamma musa idan tayyiban in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau lafazin sa'id malamai sun yi sabani a kansa waɗansu malamai suka ce as-sa'idu ƙasa da duk abin da ke kan ƙasa da haka dutse ya shiga ciki yashi ya shiga ciki ita ƙasar ta shiga ciki sannan wato bishiyoyi da itace na kan ƙasa duk sun shiga ciki dan sun musu as-sa'idu da haka ya halatta wajen taimama ka taba ƙasa ya halatta wajen taimama ka taba bishiya haka suka ce in dai a cikin ƙasa in ta fito ba wai an riga an sare jijiyarta ba ta zama itace a kan ƙasa wannan ba za ka taɓa ba a'a jijiyoyinta da saiwarta na cikin ƙasa suka ce sai ka taɓa ta suka don shi ne asfa'i waɗansu malamai suka ce a'a lafazin asfa'i da shi ne wajahul ardi abin da yake ƙasa ɗin kanta ba abin da ya fito cikin ƙasa ba banda ciyawa banda itace banda bishiyoyi ƙasa ɗin kanta ita da abin da zai ɗauki ma'anarta kamar ka ga yashi na ciki duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki ina fata muku to wannan a asali ko shakka babu wannan zancen ya fi karfi sama da wancan zancen da yake cewa ka iya yin a kan bishiya akan ciyawa lalle sai mutum ya kafa ta ne ka tayamma musa idan bayyinan to ita kuma taimama abu ne mai sauki mutum zai bugi ƙasa ne sai tsaya ko kuma ya buce hannunsa sai ya shafi hannayensa guda biyan kowanne zuwa daidai nan wurin zuwa wuyan hannu shi kenan ya gama da su shi kenan sai ya shafi fuska ta gaba daya ko ina a cikin fuska daga kullun dama zuwa hagu daga mabbar gashi daga nan gurin har zuwa haka ko ina ya shafi shi kenan ya kammala taimama wanda ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi dan hadisi daga cikin hadisi hadisai mafiya inganta hadisi a babin taimama hadisin amma ibn yasir wani mutum ya zo tambaye Umar dan Khattab na rasa ruwa ya zan yi sallah haka ke ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa sai amma da su a ka ta umar dan kasa wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu lokacin sallah yayi ba ta kama mu ba mu da ruwan da wanka kai ka ce ba za ka yi sallah ba sai an nemi ruwa ni kuma na kwaɓe kayana na yi birgima a cikin ƙasa <laughs> muka dawo ni da kai muka tambayi manzon Allah muka ce ga abin da ya faru manzon Allah ce haba ai ba sai ka birgi ma duka jikinka ba yace ai ya ishe ka ka bigi ka din da hannayenka ka buje sai ka shafa hannaye zuwa wuyan hannu sai ka shafa fuska kike nan sai kai sallah to kaga kenan a cikin taimama bugun kasa so sai ake a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai ba a shafar hannu zuwa wuyan hannu hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da yana kuma ai bugun kasa sau biyu shine hadisin Abdullahi dan Umar wanda al-Imam Tabarani ya rawaito wanda hadisi ne da'i bai ce at-tayammum darbatani darbatun lil kaffayn wa ah, darbatun kayl wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn hadisi ne da'i da hadisin Abu Dawud din kuma hadisi ne da'i cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Sabiq al-Azdi da yake ne ba a karban hadisi saboda ka ingantaccen hadisi kawai a shafi fuska da hannu zuwa wayan hannu shi ne magana ta kare amma sai ga cewa idan mutum ya tashi yin taimaka kamar zai wani katin aiki sai mutum ya tsaya an ƙasa haka ya haka da hannun da zama haka a hankali a hankali yana wani haka da hannu ya haɗar da ya wallahi tallahi bi a ma an zalla ga wai hannayen kasar da bude juna ana ta a haka hankali a hankali sannan a sake wani haka wai wai kansa wallahi ba da asali ibn al-qayyim yace ba da asali cikin addini duba cikin zadul ma'arif ya je sharhi fatayammamu sa'idan tayyiban tamsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku ko kuma shafi hannayenku malamai sun tattauna wajen aula masu min nisa a me ake nufi da allamtu a nan gurin waɗansu malamai suka sun mace taɓa mace ma'ana kana da alwala sai ka taɓa mace alwala ka ta kare yanzu ka rasa ruwan alwala to suke ne sai ka waɗansu malamai suka ce aula masu min nisa abinda ake nufi shine saduwa da ko shakka babu da allamtu da almasu a cikin alkur'ani idan an kawo shi ana nufin saduwa da mutum aw la masumun nisaa ay jama'atumun nisaa falam tajidu ma'a kamar da Allah la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna haka ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا fatayammamu sayidan tayyiban fantahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura lalle ubangiji ta'ala ya kasance afuwan mai afuwa a cikin al'amuransa sannan kuma ghafuran mai gafara a cikin dukkan lamuransa ya ubangiji kai mana afwa ya ubangiji kai mana gafara anan nan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja akwai muhimman sanarwa guda biyu sanarwa ta farko a yau za mu fara tahajjud ta Allah ta'ala kuma lokacin farawa kamar yadda aka saba karfe 1 na dare daidai in Allah ya kai mu sannan kuma gobe da safe gobe asabar da safe akwai lacca da aka shirya domin yan uwa mata a makarantar ummu sulai a nan wato makarantar shehu garbai da ke kan titin dambuwa road wadda za a yi ta da taken albishirin kumata lakka mai taken albishirin kumata ta kasu mata ne kadai cikin malaman da za su yi jawabi an ce da niyyar gobe da safi karfe tara da safi kenan Allah ba da ikon zuwa